'yan bangar siyasa a jihar gombe magoya bayan jami'ar apc ta adawa sun yi dirar mikiya a wasu tashoshin zaben fidda gwani a matakin majalisar wakilai wani wanda ya je domin kada kuri'a ya yi mini bayanin attabun da ya gudana sunana kwamarat garba tela yarwa ga wudil gombe ina daga cikin delegate mazaban gombe da eh, funa ka'i da malam sirri da kwami to a wannan mazaɓa dai an zo za a yi zaɓe mutane sun hallara kawai muna cikin shirye-shirye ya za mu yi mu je a jefa ƙuri'a yanzu za a fara an jima za a fara sai muka ga matasa baka ƙirƙirin sun zo yadda suna ta wani zage-zage ana ta wani zage-zage suna ta zagin mai gida gwajin kafin ka ankara dai daga ƙarshe sai suka fara cire adduna suna ashar sai muka ga sun fara kai sara suna sara mota kowa yana shirin gudu aka watse an yi zaɓe zaɓe ina ya yi malaman zaɓen ma ai da ƙyar suka sha akwai dokta wanda shi ma ɗan takara ne ruwa aka dinga zuba masa shi kuma ya yabauci shi kuma sun ɗan bubbugi ko motarsa ne ma shi ma dai na ganin kamar da ƙyar ya sha Hai na tuntubi wasu wakilan 'yan takara dangane da dalilan da ya hana yin zaben. suna na barista abdurrahman isa waziri ni ajent ne na ɗan takaran ɗan majalisa a federal constituency kwami funa kai gombe honorable kamisu ahmed mai lantarki abun da yake faruwa venu na zaben mun zo ciyaman na zaɓe wanda aka turo shi daga national office na apc wani wanda ake kiransa daga sokoto dr muhammad lokobo ya zo ya gabatar mana da kansa dukanmu ejen na 'yan takara mutum uku ni ina wakiltan honorable kamisu ahmed mai lantarki da akwai mai wakiltan yaya bauchi da kuma mai wakiltan dr umar dukkanmu muka zo muka haɗu muka zauna da malaman zaɓe za a fara zaɓe kanka kankace kobo he muka nemi ciyaman ɗin zaɓen sai muka neme shi ba mu samu ba don haka babu maganan zaɓe tunda babu malaman zaɓe su ma suna zuciya suna cewa za su bar jam'iyyar sunana isa muƙaddam ni wakilin dottiwa ne dan takarar reps daga akko mu abin da ya faru shine mun je za mu yi zaɓe delegates duk sun zo na sai aka ce an ɗaga zaɓe saboda rikici malaman zaɓe suka ce mana babu tsaro shi yasa suka ɗage zaɓe ku dai muna jira ko sau ɗari za a yi shi dodon wadda yake son wadda ya kawo ba za mu zaɓe shi ba to sai dai kuma a lokacin da nake haɗa wannan rahoto bayani ya iso gare ni cewa yau da misalin karfe tara na safe ake sa ran za a gudanar da zaben to halin da muke ciki kuma sakamakon zaben fidda gwani a matakin sanata a jami'ar pdp a jihar gombe na nuni da cewa usman bello kumo shine nasara a gombe ta tsakiya alhaji abdulkadir sale shine aka zaba a gombe ta arewa a yayin da barista joshua didani shi aka sake zaba a gombe ta kudu domin yin takara a jihar bauchi kuma malam isa guda gwamnan jihar bauchi shine zai takarar sanata a bauchi ta kudu sai kuma sanata abdul ningi shi ma an sake sa domin ya sake yin takarar kujerar sanata daga bauchi ta tsakiya ya zuwa wannan lokaci da na aiko da wannan rahoto sakamako daga shirar bauchi ta arewa bai iso gare ni ba abdulwahab muhammad mura amurka daga gombe a najeriya